بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت ترى قوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة لهدودة 33 wanda ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu fassara ayoyi guda biyu na suratun nisa'i aya ta biyar, da kuma aya ta shida a yau insha Allah واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والله يأتينا الفاحشة وأن دسك زوم الفاشاء من نسائكم دقشكم ما تنكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم sai ku kafa shaidan mutane hudu daga cikin akan waɗannan mata waɗanda aka same su da yin alfasha wato shine zina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata da aka same su da yin zina ku kafa shaidan mutane hudu daga cikin ku فجعل الله شهادة على الزنا خاصة أربعة shaidu da aka ce ka nemo akan zina ka tabbata guda hudu ne me yasa Allah madaukaki ya sa shaidu suka kai guda hudu tagliban alal mudda'i wa satran alal ibad saboda tsanantawa akan wanda ke korafi da in ba a yi haka ba mutane sai su rika yin kage ga wasu saboda Allah ya toshe wannan kafa yasa sa aka tsananta al'amari na shaidar zina kai da zaka ba da shaida tabbata shaidun naka guda hudu ne wa satran alal ibadi kuma saboda Allah ya suturta bayansa ta'dilu shahada bil arba'a fi zina hukmun sabitun fi tawrat wal injil wal ba wai musulunci ne kada ya zo da cewa a kafa shaidun mutane hudu akan zina ba wannan hukunci yana cikin littafin at-taura da injil Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in shahidu idan mutane hudu din nan suka tabbatar da shaida akan wannan mata an same ta da zina fa amsiku hunna fil buyuti sai ku rike waɗannan mata a gidajen ku wannan mata ta shiga zaman kurkuku kenan babu halin fita daga gida hatta ya tawaffa kunan mutu har sai mutuwa ta anshiran su wato sai mala'ikun mutuwa sun anshi rayukansu irin waɗannan matan aw ya ja'ala Allahu lakunna sabila ko kuwa Allah ya saka musu wata hanya babu mamaki nan gaba Allah ya kawo wani hukunci wanda zai sassauta a kansu amma dai yanzu wannan shine hukunci in ji Allah madaukaki wallazani ya'tiyaniha wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما يأتي آلها منكم سوما ودن دا أكسامو سنيو ونن الفاشا دا تشكنكو مزا أكسامو مزا سوما سنيو ونن الفاشا فآذوهما سيكو تتدسو ku duka gaya musu maganganu waɗanda za su ɓata fa in ba in suka tuba wa aslaha suka gyara halinsu fa aridu anhu ma sai ku kauda kai gare su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan karban tuba Allah mai yawan jin kai fa uqubatu nisa al-habs uqubar mata ita ce a tsare matan a gida kar a bari su fita idan an same su da laifin zina wa uqubatu rijal al-azab su kuwa maza idan aka same su da laifin zina a rika gaya musu maganganu na ɓacin rai akwai matsaloli guda biyar waɗanda ya kamata mu yi magana a kai dangane da waɗannan ayoyin guda biyu matsala ta farko me ya dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ya kawo magana a kan zina a bayan ya yi magana a kan rabon gado ana gama magana a kan matsala ta rabon gado kawai sai Allah ya kawo magana a kan hukuncin zina idan aka samu matar aure ta yi zina ga hukuncinta idan aka samu wani namiji ya yi zina shi ma ga hukuncinsa ah, idan ka zuba tafsirin dina abu abdullahi muhammad bin yusuf al-andalusi wanda ke shahara da abu hayyan tafsirul bahar al-muqim malamin nan shekararsa 688 da mutuwa yanzu yana cikin fitattun malamai da ake wato misali da littafan tafsirinsu yana fassara waɗannan ayoyin eh, mujalladi na uku shafin ɗari da tisin da uku yana cewa wa munasabatu hadhihi al-aya lima qablaha Allah yana gama magana akan matsala ta rabon gado sai ya kawo bayani akan matsala ta zina أنه لما أمر بالإحسان إلى النساء فذكر إيتاء صدقاتهن وتوريثهن Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mata gata a suratun nisa uh, aka tabbatar wa mutane su ba wa mata sadakinsu sannan aka tabbatar wa mutane mata suna da gado uh, walin nisa'i nasibun mimma tarakal alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa kaga Allah ya ce a ba wa mata sadakinsu Allah madaukaki ya ce mata suna gado kuma ya bayyana yadda gadon nasu zai kasance abinda ya sa Allah muka kake wannan bayani saboda a zamanin jahiliya mata ana danne musu sadaki sannan kuma mata ba su yin gado ah, kunna la yurasna fil jahiliya zakara tagliba alaihin na fi na min fahisha kaga musulunci zuwan sa ya zama gata ne ga wato su mata a zamanin jahiliya danna sadakinsu hana su gado musulunci da ya taho sai Allah madaukake ya ce wa atun nisa'a sadaqatihin ku tabbata kun ba wa mata sadakinsu kuma yace lallai ne mata suna gado to wannan gata da aka yi wa mata kada su saki jiki su dauka za su iya saba ma Allah fa inji Abu Hayyan shi yasa Allah madaukaki nan take sai magana akan hukuncin zina da za a samu mace ta yi zina su buga hukuncin ta ah, li Allah ya tawahama anna min al-ihsan ilayhinna Allah kama alayhinna hudud kada su dauka tunda Allah ya musu irin wannan gata yake a basu su sadakin su a raba gado da su kar su dauka kuma ai in ma suka saba ma Allah za a kyale su duba tafsirin ibnu kasir wato yana fassara wannan aya yace kana hukumu fi ibtida'il islam yanda ji Allah ya yi hukunci cikin waɗannan ayoyin guda biyu haka hukunci yake a farkon musulunci annal mar'a idza zanat fa sabata zinaha bil bayyinati al ajila idan mace ta yi zina a farkon zuwa musulunci ya zama to an samu tabbacin zinanta ko bisa fi baitin za a kare ta a gida za ta yi zaman gida wannan shi ake cewa ainihin kulle babu fita falatu tumakkanu min al-khuruj min ba za a taɓa barin ta fita daga wannan gidan ba ila an ta mutu har sai ta mutu in dai aka samu mace ta yi zina wannan shine hukuncin ta ولهذا قال واللاتي يأتين fahisha. matan da suka zo ma alfasha mecece alfasha ya'ani azzina wa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut ku rike waɗannan mata a gidajensu ku riƙe su a gidaje kar a bari su fita ko da kofa ne sabila wannan shine hukuncin su a farkon musulunci amma abin da ke gwada cewa ba shine hukunci na ƙarshe ba Allah madaukaki yace aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuwa nan gaba Allah zai sama musu wata mafita wata hanya fasabilu ladhi ja'alahu Allah huwa nasikhu lidhalika daga baya Allah ya shafi wannan hukunci kaga wannan ita ce hanyar da Allah ya sama musu <clears throat> amma farkon musulunci hukuncin kenan ibnu kathir a tafsirin sai ce qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas yace kana hukumu kadhalika yanda kaji an yi bayani haka hukuncin yake a can zamanin farko hatta anzala Allah suratan nuri fa nasakha bil jaldi daga baya Allah ya saukar da suratul nur da aka saukar da suratun nur aya ta biyu wannan aya ta yi kwaskwarima mahukuncin da yake cikin wannan aya yadda abdullahi bin abbas ya faɗa wa kada ruwiya an ikrima wa sa'id ibn jubair wal hasan wa ata'i al khurasani wa abi salih wa qatada wa zaid ibn afla wal imam al-bukhari eh, annaha abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine hukuncin mazinata a farkon musulunci amma daga baya da Allah ya saukar da suratul nur sai aka share wannan hukunci aka goge shi wa huwa amrun muttafaqun alayh ibnu kathir yace wannan bayanin ibn abbas da kuma waɗannan tabi'ai kamar ikrima sa'id ibn jubair al-hasan al-basri a fa'il khurasani wal imamu qatada wa zaid ibn aslam wal imam dhahak duk tabi'ai ne abinda suka ce wannan ayan ba a aiki da hukuncin da yake cikin ta wato an share aikin sai ibnu kasir ce wa huwa amrun muttafaqun alayhi al'amari ne wanda duk malaman musulunci sun yarda babu shakka hukuncin da yake cikin wannan aya ba a aiki da shi wato an yi aiki da shi ne a farkon zuwan musulunci ba daga bayan a ƙarshen zamanin annabi sallallahu alaihi sallam wato lokacin da ya zo ƙarshen shari'a an canza wannan hukunci al-imam ahmad bin hanbal ya kawo hadisin ubada bin samit ubada bin samit yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu aksara alaihi ubada bin samit yana cikin sahabban annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya saukar masa da wahayi wahayin tana masa tasiri a jikinsa har ma wanda ke zaune da shi zai iya ganewa kamar kana zaune da mutum ransa ya ɓaci ai zaka gane ko kana zaune da mutum hankalinsa ya samu farin ciki zaka iya ganewa to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi in ya sauko masa asara alaihi yana masa tasiri kuma tasirin da wahayin yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa shi ya shiga alama ta damuwa wa karuba da zalika wa tarabba da wajhuhu alamar damuwa ce take samunsa ba alamar kwanciyar hankali ba saboda wahayi yana da nauyi yanda Allah madaukake siffanta shi a cikin alqur'ani inna sanulqi alayka qawlan thaqila wahayi abu ne mai nauyi in ya sauka ga manzon Allah yakan sa shi wato wanda ke zaune da shi ya ga alamar ya shiga damuwa fa anzalallahu azza wa jalla alaihi zata yawmin wata rana sai Allah ya saukar masa da wahayi sahabbai suna zaune falamma surriya an lokacin da wahayin ya gama an gama wahayin kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa da sahabbai ya ce musu ku zo anni ku karba min ga wani sabon hukunci ya zo qad ja'ala Allahu sabila matan nan da Allah ya musu hukunci mazinata aka ce a tsare su a gidaje har zuwa mutuwa a suratun nisa'i wannan shine hukuncin su hatta ya tawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu dinnan an saukar min da wahayi qad ja'ala Allahu lahunna sabila hakika Allah madaukaki ya sama ma waɗannan mata wata hanya ya sama musu wata mafita an samu sassauci game da wannan hukunci da aka yi musu saukin da aka samu shine asayibu bi sayib wal bikru bil bikri asayibu jildu mi'a idan mutum aka samu yayi zina bai yayi zina kuma mutumin nan ya taba aure annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a masa bulala dari wa rajumun bil hijara sannan a ta jifansa da zuwa su har ya mutu wa rajumun bil hijara jildu mi'a wa rajumun bil hijara wal dhikru wanda bai taba aure ba fa jildu mi'a za a masa bulala ɗari summa nafyu sanatin sannan a kore shi daga garin sai bayan ya shekara guda kafin ya dawo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam koren mutum ake daga baya ne aka gano a yi fursuna kurkuku kenan a sa mutum a ciki maimakon a ce an kore shi daga gare wannan hadisin na al-Imam Ahmad hadisin Ubada bin Samit al-Imam Muslim ya rawaito shi yana cikin kitabul hudud babu haddiz zina hadisi na 1690 wa ashabu sunan kulli uh, kulluhum hakanan hadisin yana sunan Abu Dawud sunan uh, at-tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i gashi ne yana al-musnad yana cikin sahihu muslim lakin al-hadith min ifrad al-imam muslim al-imam al-bukhari bai ruwaito hadisin nan ba al-imam muslim ne ya ruwaito wa ashabu sunan an Ya zo da lafazi khudhu anni khudhu anni ubada bin samid yace manzo Allah ya ce ku karba min ku karba min hukunci da yazo sabo kad ja'ala Allahu lahunna sabila yanzu Allah ya sama wa waɗannan matan wato wata hanya Allah ya kama musu wani hukunci a maimakon idan an samu mace da laifin zina za a tsare ta a gida hatta ya tawaffa hunnan mutu har zuwa mutuwa to yanzu Allah ya kawo sabon hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin idan aka samu wanda bai taba aure ba da laifin zina to za a masa bulala ɗari sannan za a kore shi daga garin tsawon shekara guda wasayihu bi sayyib jil Jaldumi mi'atin warrajmu wanda ya taba aure fa bulala ɗari kana kuma a jefe shi har zuwa mutuwa al-imam tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun lakin hadisin gashi ya inganta duk da cewa al-imam bukhari bai ruwaito shi ba amma al-imam muslim ya ruwaito shi da sabu sunan babu mamaki yana cikin dalilan da suka sa al-imam bukhari bai ruwaito hadisin ba domin al-imam al in ka duba tafsirin shi mujallad na takwas shafi na 81 ya kawo fahimtar sahabbai da kuma malaman farko game da wannan matsala ya tattaro hadisai ya yi magana a kai bayan ya kawo hadisan al-imamu tabari ya ce wa aulal akwal bi sihha fi ta'wil qawlihi ko da Allah madaukaki ya ce hukuncin mata in sun yi zina a farkon zamani a tsare su a gida har zuwa mutuwa au ya ji Allahu lahunna sabila ko Allah ya kama musu wata mafita qaulu man qala al-imam qabari yace mafi ingancin fassara game da wannan aya ita ce malamin da yake cewa as-sabilu allati ja'alaha Allahu jalla sana'uhu lisayyibaini al-muhsanayn ar-rajmu bil hijab babu shakka saukar suratul nur shine wato hanyar da Allah ya sama ma waɗanda aka yi musu wancan hukunci a zamani na farko wannan shine sabon hukunci wanda ya kawar da tsare mace a gida a dalilin zina idan matan ta yi aure to za a jefe ta ne har zuwa mutuwa walil bikraini jildu mi'atin wa nafyu sana idan aka samu wanda bai taba aure ba yayi zina to za a masa bulala guda sannan a kore shi daga garin li sihhatil khabari an rasulillah al-imam qabari yace wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rajama babu shakka manzon Allah ya sa an jefe mazinaci amma wannan hadisin yanda ya zo da lafazin idan mutum ya taba aure jildu mi'atin wa rajmun bil hijar a masa bulala ɗari sannan kuma a jefe shi da duwatsu har ya mutu al-imam qabari yace annabi sallallahu alaihi wasallam rajama wa lam yajlid babu shakka ya sa an jefe mazinaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an hada mar abu biyu ba saboda ya taba aure a masa bulala ɗari kuma sannan a jefe shi wa ijma'ul hujja allati la yajuzu alaiha fima naqalatkum mujmi'atan alaihi al-khata' wa sahw wal kadhib wa sihhati al-khabar annahu qaba fil bi jild mi'atin wa nafi sana abinda ya tabbata cikin hadisai ingantattu abinda malamai sun a akai babu shakka manzon Allah ya sa an jefe mazinaci amma fa kana fil ladhi min tarkihi jalda man rujima min az-zunati fi asrihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada jifa da kuma bulala ba a ce an masa bulala ɗari sannan kuma an jefe shi ah, manzon Allah har ya bar duniya bai taɓa yi ba wannan shine abin da labari ya inganta a zamaninsa sai ya ce to bisa ga wannan dalili دليل واضح على وحاء الخبر الذي روي عن الحسن عن حصان عن عباد عن النبي don haka inda ka samu labari wai annabi ya ce a hada abu biyu gare shi ya ce wannan hadisin bai inganta ba limamu tabari babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hada abu biyu din nan ga wani ba yadda labari ya inganta kamar yadda al-imamu tabari yake faɗa amma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ashabu sunan gaba ɗayan su sun ruwaito hadisin ga al-Imam Muslim illa dai al-Imam Bukhari ne kadai bai ruwaito ba bisa ga wannan dalili yasa malamai suke aiki da wannan hadisi koda ba a samu tabbacin annabi ya yi hakan ba tunda an samu lafazin manzon Allah wannan ya isa in ka duba tafsirin ibn ah, al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an Eh, mujallad da biyar shafin saba'in da biyar yana fassara waɗannan ayoyi dai na suratun nisa yace wa hadhihi awwal uqubati zunat wannan shine farkon hukuncin da aka yi wa mazinata wato kenan hukuncin zina ya zo kamar mataki biyu mataki na farko a zamanin musu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kana fibtida'il islam a farkon musulunci idan aka samu mutum yayi zina idan namiji ne to za a yi ta aibanta shi ne a rika gaya masa maganganu marasa kyau duk unguwan da ya biya zama to ana masa ihu da sauransu wanda zai sa shi dai shiga cikin wani hali na takaici ya yi nadaman abin da ya aikata ita kuma mace fa za a yi kullanta za a sa ta a gida ba za ta bar wannan gida ba har zuwa mutuwa wannan shine hukuncin mazinata a matakin farko haka ubada bin sami ke ba da labari wal hasan wa mujahid hatta nusika bil azal ladhi ba'dahu thumma nusika dhalika bi ayati as-saniya lin-nur wa bil rajmi fi sayyi mataki na farko idan an samu mutum yayi zina ba a markomi daga baya aka ce to idan an samu mutum yayi zina ga abin da za a rike masa a aibanta shi ana faɗa mar maganganu marasa daɗi mataki na uku shine eh, idan aka samu mutum yayi zina a jefe shi wanda shine hukunci na ƙarshe rajimu fi sayyid idan ya taba aure kala al-imam qurtubi yace wa hadha al-imsak wal habs fi al-buyut a tsare mace a gida a hana ta fita saboda ta yi zina kana fi sadr al-islam qabla an yaksura al-junat a zamanin farko kenan lokacin mazinatan ba su da yawa mazinata kalilan jiddan ne da wuya ma ta samu to inda aka samu mutum mazinaci sai a mai irin wannan hukunci sai ga duk gari ana labarin sa saboda ya zo da wani abin da ba a san shi ba to yau da gobe musulunci na daɗa haɓaka jama'a na daɗa shigowa al'adu suna daɗa harhaɗuwa wuri guda sai kuma aka samu mazinatan suna yawa al-imamu qurtubi yace lamma kasuru lokacin da mazinata suka ƙare yawaita wa khushiya quwwatuhum aka ji tsoron kada ƙarfinsu na wannan fitsara da suke ya rinjaye jama'a ittukhiza lahum sijinu sai aka yi fursuna aka yi kurkuku aka gina prison don misali idan ya zamanto a zamanin farko idan mutum aka samu yayi zina za a kore shi eh, bayan an masa bulala gari in bai taba aure ba a kore shi da gari maza kenan banda mata to sai ya zama garin da aka kore shi din dama can inda zai je ba su ma san zinan ba to amma daga baya da zina ta yawa sai aka kore shi daga wannan gari kaga an ce je can ma ya koya musu to shine zamanin farko aka gane mafi dacewa a maimakon a kori mazinaci zuwa wani gari a gina fursuna mana sai a sake a ciki je in ka duba littafin ahkamul qur'an littafin ibn al-arab Allah ya masa rahama قال الإمام القرطبي يتي واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا shin fursunan nan da aka yi a matsayin haddi ne yake ko ba haddi ba ne da ake cewa bayan an yi wa mutum bulala dari a kore shi daga gari ko ko a sa shi a fursuna ya zauna tsawon shekara guda wannan haddi ne ko ba haddi ba ne a nan ne malamai suke ganin wasu na cewa haddi ne mai zaman kansa saboda wanda aka tsare shi a fursuna aka hana shi tafiya wani gu kaga an hore shi dan haka a matsayin haddi yake wa anna ummani umin nikahi hatta ya mutu uqubatan lahum min ah, hina talabu nikaha min ghairi wajhi su kuma mata idan aka samu sun yi zina a tsare su a gida ba za su fita daga wannan gidan ba karka dauka wai za su zauna a gidan kuma a matsayin su na matar aure la ba a matsayin matan aure bane za su zauna babu miji haka za ta zauna har ta mutu a gida kuma zaman kulle saboda mai saboda sun gaggauta abu kafin lokacin shi an mazinaci ya gaggauta biyan sha'awarsa ta hanyar da shari'a ba ta masa ba saboda haka Allah ya haramta masa wannan wa hadha yadullu ala annahu kana hadda bal ashadd kaga ya zama haddi kenan ya ma fi tsanani dan gwamma bulala ɗari akan wanda aka ce ba za ta yi aure ba har ta mutu wannan shine hukuncin ta kaga an sassauta ne sassautawa aka yi aka dawo da hukuncin ya koma bulala ɗari غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية وهو الأذى في الآية الأخرى على اختلاف التأويلين النبي صلى الله عليه وسلم لو كتشند الله يفوكد سورة النور أحاديث عبادة بن صامت yana ce masahabbai khudu anni an ne kad ja'ala Allahu lahunna sabila ashe kaga saukan wannan ayan sassauci ne game da hukunci a zamanin farko wancan hukuncin ya fi tsanani don haka al-Imam al-Qurtubi yace wa amma al-habsu to tunda an saukar da aya ta suratul uh, nur shin duka hukuncin da yake wannan aya ta suratul nisa'i an an share ko kuwa a'a al-imam al-qurtubi yace na'am game da cewa za a tsare mutum saboda yayi zina a fursuna a tsare shi tsawon shekara guda ko a kore shi ya bar gari. wannan an riga an shafe wannan hukuncin kenan bi ijma'in bisa ittifaki na malaman sunna gaba daya wato ba a aiki da wannan hukuncin kuma sam sam har yanzu zuwa yau a zamanin farko ne ake aiki da wannan hukunci idan mutum ya yi zina za a tsare shi a gida daga baya an shafe wannan hukunci Wai itlaqul mutaqaddimin an-nafsa ala misli hada eh, tajawuzun al-imam al-qurtubi yace saboda haka idan aka ce bisa la'akari da yanayin yanda hukunci ya zo cikin wannan aya ta suratul nisa idan aka ce an shafe hukuncin ba laifi aka yi ba amma kuma bil haƙiƙa ba a shafe hukuncin gaba ɗaya domin aya tana aiki har yanzu al-imamu shaukani in ka duba fatul kadir a fassarar wannan aya yana cewa az ya waz-zani inda Allah madaukake yake bayani a suratul nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذاب suratul nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda idan aka samu mazinaci da mazinaciya kowane daga cikin su a masa bulala ɗari wala ta'khudhukum fi bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku ta wajen zartar da hukunci da yake addinin Allah madaukaki in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna imani da Allah da ranar karshe wa yashhad azabahum ta'ifatun minal mu'minin idan za a yi musu bulalan ma ba za a yi musu bulalan a boye ba sai an je tsakiyar kasuwa sai ma an yi shela mutane su haɗu saboda kowa ya gane ma idansa hukuncin da ake ma wannan mara kunya to kaga da wuya wani ya sha'awar aikata irinsa wannan in ji al'imamu shaukani lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta biyu ta suratun eh, nur a dalilin saukan ayar ya zama to kenan Allah ya shafe hukuncin wa hazihi al'aya nasikatu li ayatil absi hukuncin da aka ce a tsare mutum saboda yayi zina tsawon shekara guda wannan hukuncin an shafe shi kenan wa ayatul adha allatayn fi surati nisa wadannan ayoyi guda biyu da suke suratu nisa kamar yanda al-imam qurtubi yayi magana akan an samu ittifaki akai haka al-imam shaukani yake cewa wannan aya ta biyu ta suratul nur sai ta zamanto ta shafe waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta a suratu nisa wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu annabiyina allati yusbitu biha zina me yasa muka ce ba a shafe ayan ba gaba daya fasfari ma aka yi mata baka cewa an shafe ayan gaba dayanta saboda ayan tana aiki domin Allah madaukake a cikin ayan ya yi magana akan shaidu guda hudu na ya'tina shata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum arba'atan minkum Allah ya ce idan aka samu mata sun yi zina daga abin nan to a kafa shaida a kansu shaidan nan mutane guda nawa aka ce mutane guda hudu huwa a'lal bayyinati wa shurutul lati yajibu al-wafa'u biha li ajli hadhihi shahada yaqubu tahqiquha jiddan kana tsammanin cewa shaidan zina yana da sauki shaidan zina ba shi da sauki a addinin Allah ah, saboda tsare hakkin mutane in ba haka ba kowa sai ya samu damar batanci ga wanda ya ga dama to saboda karka yi kage karka shirya ƙarya ga wani bawan Allah wanda baya laifi shi yasa Allah ya sa shaidan zina take da wahala to a waɗannan ayoyi da muka karanta na suratu nisa ya Allah madaukaki yace fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa shaidan mutane hudu akan mata kafin a tabbatar da cewa sun yi zina wannan shaidan mutum hudu din an shafe kaga ba a shafe ba to ashe kenan ayan tana aiki har yanzu ana cewa an mata kwaskwarima ne kaɗai. hukuncin da aka ce su mata da aka tabbatar sun yi zina a tsare su a gida har zuwa mutuwa wannan shine sai aka yi wa wannan dokan kwaskwari ma amma cewar shaidu mutum hudu wannan yana nan tabbas saboda Allah madaukaki ya faɗa a suratul nur aya ta hudu والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات الصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أما مكان الشيوى سوكان سورة النور شين يزم كسكريما زوات النوم واتو آيوي لسوك سورة النساء babu shakka haka ne saboda a wancan aya na suratul nur aya saboda Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati waɗanda suke jifa ga mata mata waɗanda suka tsare kawunan su, aka samu wasu sun jefe su da eh, sharrin dina suka yi musu kage akan cewa waɗannan mata sun yi zina alhali matan nan su sun tsare mutuncinsu thumma lam asu bi arfa'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu hudu ba kaga abin da ayan ta faɗa ana cewa waɗannan ayoyi su ne suka zo suka sauko daga baya suka yi kwaskwarima ma waɗancan ayoyi na suratun nisa a wancan aya ta suratun nisa ya Allah ya ce wallahi ya ci min fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku ne ku kafa shaidan mutum hudu idan aka ce mace ta yi zina to wannan aya kuma ta suratun nur walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu kaga ya tabbatar da wancan aya ta suratun nisa kenan summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada idan wani yazo yace ai wance tayi zina bai zo da shaidu hudun nan ba kaga ayan ta tabbatar da wancan hukunci kenan don haka ba a goge hukuncin da yake cikin wancan aya ta suratul nisa'i ba idan mutum ya yi kage ga wata mata ko wani mutum akan cewa yayi zina bai zo da shaidun nan guda hudu ba Allah maɗaukaki ya ce fajile duhun tamani na jalda sai ku yi musu bulala tamanin wala takbalu da shahadatan abadan sannan kuma ba an yi ma mutum bulala tamanin har mutuwarsa ba za a sake karɓar shaidarsa ba wa ula'ika humul fasiquna kuma waɗannan su ne fasikai saboda me saboda yayi kage ga wani bawan Allah akan cewa yayi zina alhali mutumin nan bai yi zina ba idan ka tabbatar ya yi zina sai ka kawo shaidu kudu kaga wannan aya ta tabbatar da hukuncin wancan aya amma duk da haka illal ladzina tabu min ba'd zalika wadanda suka tuba wa aslahu suka gyara halin su fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai kun ga Allah ya tabbatar da batun al'amari na shaidar zina dole ne a samu shaidu guda uku. wannan yana daga cikin sharuɗan shaidar zina domin sharuɗa game da shaidar zina suna da yawa guda bakwai kafin a karɓi shaidar ka akan zina sai an cika sharuɗa guda bakwai haɗuwan sharaɗi bakwai ɗin nan abu ne mai wuyan gaske ma fi ya tuhuma min kafarin azimin alal a'rab saboda zargin wani da zina ba ƙaramin laifi ba ne yana iya ɓata sunansa ya zub da mutuncinsa to don haka Allah ya yi wa abin mataki mai tsanani idan ka ce wane ya yi zina to sai ka kawo shaidu hudu guda ah, sai ka kawo shaidu mutum hudu game da shaidar zina sai an samu sharuɗa guda bakwai babu shakka haɗuwan sharuɗa guda bakwai din abu ne mai wahalar gaske ma'arratun baliga sun haku bi marra biha hawa bi ahlihi saboda in aka yarda aka kyale mutane kawai kowa ya ga dama zai yi kage ya jefi ne dan uwansa musulmi ya ce ai wani ya zina shikenan kuma a dauka ba tare da an bi wannan matakin ba to kaga za a yi ta zubar da mutuncin mutane in ka duba littafin ibnu kudama mujallal na tara shafi na 65 ya kawo waɗannan sharuɗa guda bakwai kama zakarar firaki fi shuhudin zina sab'ata shurutin idan mutum ya zo da shaidar ai wanci ta yi zina kowa ne ya yi zina to dole sai an cika sharuɗa guda bakwai kafin a ɗauki shaidarsa na ɗaya an ya kuno arba'atan dole ne waɗannan shaidu su zama to mutum hudu yadda Allah ya faɗa a suratul nisa kuma ya faɗa a suratul nur wallahi ya atina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum kuma ya tabbatar da wannan a suratul nisa wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan a suratul nur aya ta goma sha uku Allah madaukaki ya ce laula ja'u bi alaihi bi arba'ati shuhada laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند Allah هم الكاذبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su kawo shaidu hudu ba waɗanda suke cewa ai wance ta yi zina fa iz lam ya'tu bi shuhada itun da ba su kawo shaidu ba fa ulaika inda Allah hum kazibun waɗannan su ne makaryata a wajen Allah saboda Allah ya riga ya yi doka in dai shaida ce akan zina dole ne sai ta zama mutum hudu ah, kuma babu sassauci Allah da kansa ya faɗa a wurare nawa guda hudu guda wurare uku ya faɗa a suratul nisa ya faɗa a suratul nur aya ta hudu suratul nur aya ta goma sha uku dole a samu shaidu hudu abinda zai nuna maka cewa babu makawa shaidan nan sai ta zama mutum hudu akwai hadisin sa'ad bin ubada yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara aita don ta yiwu kai tunanin kamar zamanin manzon Allah ba su irin wannan tunanin ba hada shaidu ne yana da wahala sa'ad bin ubada yace ara'aita law wajadta law wajadtu ma'a imra'ati rajula ya rasulullah in maka tambaya na shigo gida sai na tarar da wani kato da matata umhiluhu hatta a ce bi arba'ati shuhada wato in kyale shi in fita daga gidan in je ina neman mutane hudu ku zo ku min shaida sa'ad bin ubada babban sahabi da cikin sahabban manzon Allah haka Allah yake nufi ko kuwa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya na'am haka Allah yake nufi saboda tsare hakkin musulmi ka duba dokan da Allah madaukaki yayi kuma babu sassauci a kai kaga ya gama yin misali wanda ba kauye zai yi don a gane ko idan ta yi idan an faɗa wani ya tunani kai anya ko ko dai abin yana da wata sura ne da ban shi yasa ya annabi irin wannan tambaya ya taho gida ya ga wani mutum da matarsa ya kyale mutumin ya je ya nemo shaidu hudu shine Allah yake nufi manzo Allah yake kware kuwa ka littafin muwatta na al-Imam Malik da kuma sunan Abidawu don haka ka'ida ne sai an samu mutum hudu kafin a ce wanci ta yi zina kowa ne ya yi sharadi na biyu an yakunu rijalan kulluhum babu mace a cikinsu dole ne waɗannan shaidu su zamanto maza gaba ɗaya ka lura da yadda Allah ya faɗa a suratul nisa wallahi yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum minkum dole a samu shaidu hudun nan su kasance maza gaba ɗayan su ba za a nemo wata mace ba wala tuqbalu fihi shahadatu nisa'i bi halin ba a karban shaidan mace a irin wannan fage wala la'lam fihi khilafan ibnu qudama yace babu wani sabani da aka samu a tsakanin malamai illa dai a tarihi an samu aqwa da hammad daga cikin malaman farko suna cewa yuqbalu fihi salasatu rijalin wa imra'atani ba laifi don an samo mutum uku in ya samu mutum uku aka rasa na hudu yana iya nemo mata biyu su tsaya a madadin mutum daya fa huwa shuzuzun la yu'awwal alayhi galibin malaman sunna ba su aiki da wannan fahimta yanda Allah ya faɗa haka za a yi baka fi Allah sani ba Allah ya ce bi arba'ati shuhada shaidu hudu in ka kawo mutum maza uku mata biyu an samu shaidu nawa li'an lafz al-arba'a ismun li adad al Allah ya faɗa shaidu mutum hudu a wurare da dama cikin alkur'ani ka ce a kawo maza uku mata biyu kaga an saba mu dokar Allah kai tsaye shi yasa malamai suke cewa wannan fahimtar ah, shazza ce ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهن babu shakka da a ce za ka samu mutum biyu maza biyu mata sai ka ce ai an samo shaidu huɗu a'a nan ma yi ba dole sai shaidun nan guda hudu sun zama maza ne gaba ɗayansu wa inna aqalla ma yujzi'u khamsa wa hadha khilafun nas wa li anna fi shahadatihinna shubha me yasa malamai suka ce ba za a ɗauki shaidar mace ba ta wajen zina saboda shaidar mace akwai shubuha a ciki litatsarruqi balali ilaihinna saboda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani lokacin da ake magana a kan shaidar mata yace an tabilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga kenan maza Allah ya tabbatar da cewa ba a samun ruɗu tare da su amma mace ana samu akan same ta da shiga hali na ruɗu wato mace takan abin nan takan shiga hali na ruɗu a wani lokaci amma ban da maza tunda ana samun irin wannan yanayi an samu shubuha kenan ga shaidar mace ah, ba daidai take da shaidar namiji ba a cikin alkur'ani wal hududu tudra'u bi shubuhati kuma ka'ida ita ce a shari'ar musulunci idan za a yanke hukunci alƙali sai ya samu wata shubha wato wani dalili da yake gwada cewa kai anya kuwa wannan abin ya tabbata idan aka samu ƙanƙanin dalili wanda ke kawo zato tuhumar, ta wannan tuhuma watsi da ita ake yi a shari'ar musulunci matukar ya shafi haddi shine ake cewa alhududu tudra'u bi shubhati don haka da za a ce an samu maza shaidu mutum uku sai aka zo da mace guda wannan shaidar da ya zama to kenan akwai shubha domin shaidar mace Allah madaukaki ya masa naƙasa a cikin alkur'ani ya nakasa shi saboda yace an tabilla ihdahuma mace akan iya samun ta da rudu takan iya bacewa takan iya manta wani al'amari fa tuzakkira ihdahuma ukhra sai ɗayan ta tuna masa shi yasa can da Allah madaukake yake magana yana cewa a irin wannan shaida kamar na bashi ko abin da mu'amala mata biyu sukan tsaya a madadin namiji guda amma ban da shaidar zina saboda ita zina idan za a yi shaidan ta akwai haddi a kai duk shaida da za a yi akan haddi ba a karban shubuha don haka sharaɗi na biyu game da shaidar mutum hudu nan su kasance maza sannan kuma sharaɗi na uku ya zamanto alhurriya dukkan su babu bawa fala tuqbalu fihi shahadatul abid ba a karban shaidar bawa idan aka zo magana akan zina nan ma ibnu qudama yace wala na'lamu fi hadha khilafan babu sabani tsakanin malaman sunna illa ma hukiyat an ahmadin al ahmad shine aka samu wani qaulin sa anna shahadatuhum tuqbal yana cewa ba laifi bane don an karbi shaidan bayi وهو قول أبي ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق amma galibin malamai ba su karɓan shaidan bawa idan a matsala ce ta zina mai dalili saboda an samu sabani a tsakanin malamai game da ingancin shaidar bawa tunda an samu saɓani akan ingancin shaidar bawa shi ma shubha ta shiga shaidarsa yan ah, ah, yandari'u bi shubhati kaga kenan matukar shubha ta zo ba a amfani da ita wajen yanke hukunci abin da ya shafi haddi sharadi na hudu shine al'adala ya zama to an samu adalci dole a samu adalci me ake nufi da adalci to ah, adalcin nan an kawo shi ne fi mazidul ihtiyati la tuqbalu shahadatu fasik abinda ake nufi da adalci shine mutumin da aka sani cewa ba mutumin banza bane amma duk mutumin da aka san cewa mutumin banza ne idan yana cikin waɗannan mutane guda hudun ba za a karɓi shaidarsa ba kamar misali fasiki fasiki wanda an tabbatar cewa wane mashayi ne ko ko wane mazinaci ne yana wani aiki na fasikanci a fili wanda duk yake da wannan shaida in aka same shi cikin waɗannan shaidu hudun ba za a karbi shaidarsa ba saboda haka ka'ida ne a samu sharadi na adalci sannan na biyar an ya kuno musulmi ne ya kasance mutane hudun gaba ɗayan su musulmai ne shi yasa Allah ya ce minkum fala tuqbalu shahadatu ahli dhimmati fihi sawa'un kanat shahadatu ala muslimin aw aw kafiri ba zai kafa shaidar zina a ɗauka ba li'anna ahlal zimma kuffaru kuma ko da kafiran nan kafiran amana ne la tatahaqqaqu al-adalatu minhum ولا تقبل روايتهم ولا أخبارهم الدينية ولا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان don haka kafiri ko da a ce kafirin na amana ne ba a karɓar shaidansa ta wajen zina a shari'ar musulunci babu kuma saɓani akan haka dole ne ya kasance musulmai ne waɗannan shaidun guda hudu waɗanda suka kawo shaidar an samu wani yana zina shi yasa Allah madaukake ya ce minku sharadi na shida an yi sifu zina idan mutane hudun nan suka zo gaban alkali kowane ɗayansu sai ya siffanta zina ɗin ba wai zai ce an gaya mar ba ya sifu zina fa ya za su ce ra'aina zakarahu fi farjiha mun ga al'auransa a cikin al'auranta kalmir wadi fil mukhula wa risha'i fil bi'ri kamar mutum ne yace ai ya ga al'auran wannan namijin a al'auran matar kamar yanda ya ga guga a cikin rijiya kaga kenan har ma da misali yanda kowa zai iya ganewa to wannan kalma sai mutum ya faɗa kuma babu shakka wannan daga sahabban annabi an samu kamar muawiya bin abi sufyan in ka dawo ta tabi'ai akwai al-Imam Zuhri akwai kuma al-Imam Shafi'i Abu Saurin Ibn al-Munzir wa ashabur ra'ayi me ya dalilin da yasa aka ce kowane mutum da yasa ya tabbatar da siffan zinan lokacin da aka samu wani mutum ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mar ma'idu wannan mutumin ya kawo kansa gaban manzo Allah ya ce yayi zina la'annahu lamma aqarra inda nabiyyu bi zina kasan ikirari yana kawar da duk waɗannan sharuɗa da muke magana a kan shaida sai mutum da kansa ya zo ya ce ya yi zina to maganar shaidu hudu wani abu duk ya ƙashi sai dai abin da ya rage a tabbatar yana da hankali kuwa tun da ka je san wanda ya ce ya yi zina in dai ya taba aure kashe shi za a yi ko in bai taba ba a mar bulala ɗari nan ma in ya kai ɗarin kenan da rai to me yasa ko da hankalinka za ka zo ka ce kayi zina don haka dole sai an binciki hankalinsa to wannan mutum saboda karfin imani ma'izu ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a karrabi zina ya tabbatar wa manzon Allah yi zina yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar masa da hukuncin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iya bincike game da hankalin wannan mutumi har ‘yan uwansa da makwabta ya sa an kirawo aka bincika shin cikin mutanen unguwan nan an akwai wanda ke tuhumar wannan mutumin da taɓin hankali baya ga cewa ma ‘yan uwan nashi sun tabbatar yana da hankali suka kuma ce ma yana cikin waɗanda suka fi hankali a unguwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tabbatar da cewa wannan mutum yana da hankali sai da ya masa tambaya yake ha shin ka tara da ita manzon Allah ya masa wannan kalma ka tara da ita ba mamaki a ƙauyen su bai san me ake nufi da zina ba yazo ya ce nayi zina to bari a yi masa ta'arifin zina a fassara mar meye zinan manzon Allah ya ce ka tara da ita ne yace na'am kwarai kuwa sai manzon Allah ya so ai tarawa da ita a kalma ce a dunkule ko bari ya fito da ita a fili don magana ce ta shafi ran mutum ya shafi hakkin mutum manzo Allah ya ce hatta gaba zalika minka fi zalika minha abin nan naka sai da ya shiga ya buya a cikin abin nan nata kaga manzo Allah yana da kunya bai kira al'auran ta da al'auran su bai ce abin nan naka sai da ya buya sai da ya buya saboda idan kan al'aura bai shiga ba nan ma ba a hukunta zina sai kan al'auransa ya shiga farjin mace kafin nan za a hukunta yayi zinan Ah, idan bai shiga ba nan ma ba a cewa ya yi zina sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya hatta gaba zalika minka wannan abin naka sai da ya buya fi zalika min ha a cikin wannan abin nata kama ya gefin mirwadu fil mukula war risha'u fil bi'ri haka ne kala na'am ma'iz yace kware kuwa ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'auran sa ya shige cikin matan ah, kamar kamar yanda guga ke shiga rijiya wa idza atubira tasrihu fil ikra abin la'akari anashi shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'izu da yazo gaban sa yace yayi zina manzon Allah bai karbi ikirarinsa ba sai da ya tabbatar me kake nufi da zina to kaga kenan in aka zo batun shaida fa ya fi karfi a nan a ikirari aka tabbatar kana itibaru fi shahadati auda mafi cancanta shine idan mutum ya zo da shaidar ai waya ne ya yi zina da wance to dole sai ka yi ta'arifin yadda ka ga zinan don haka sai ka siffanta ma yadda aka yi zina din ah, in ka duba sunan abi dawud hadisin jabir shi ma yana bada labari ya ce ja ja'atul yahudu bi rajulin minhum wata rana yahudawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum yahudawa sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum mar'atun da wata mace zanaya an same su sun yi zina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ituni bi a'lami rajulain minkum ku ba musulmai bane kun kawo waɗannan mutane akan yi musu hukuncin zina abinda nake so da ku ku koma ku kawo min malamai da suka fi ilimi a cikin ku sai suka zo da wasu mutane guda biyu ibnai suriya an kawo malamai guda biyu na yahudawa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya roke su yace ina gama ku da Allah ku gaya min gaskiya kaifa dani amra hadaini fi taurati shin a cikin attaura yaya kuka samu hukuncin mutane biyun nan da ake cewa sun yi zina ya hukuncin su yake a cikin attaura qala sai waɗannan malamai biyu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam najiduhu fi tawrati idza shahida arba'atun abinda muka gani a cikin at-taura shine idan aka samo shaidu mutum hudu annahum ra'aw zakarahu fi farjiha kowane daya yace ya ga al'auran wannan mutumin a farjin matan kowane daya ya tabbatar da haka mislal mili fil mukhula rujima idan aka tabbatar da haka to sai a jefe kaga manzon Allah ya kira malaman Yahudawa ya ce ku gaya min yanda yake a taura suka tabbatar masa yanda manzon Allah ya hukunta haka kuma yake cikin a taura din ashe dama can hukuncin Allah kenan ba wai ka ce ka yi shaida ya yayi zina da wance bala sai ka kuma tabbatar ka ga al'auransa cikin farjinta wannan sharadi bayan sun tabbatar da haka sai manzon Allah ya ce fa ma yamna'ukuma an tarjumuhuma to me ya hana ku jefe su tunda kuna da attaura kuna da addinin ku kuna da attaura littafin Allah kuma ga hukuncin da yake cikin littafin attaura idan aka samu mutane hudu suka ba da shaidar wani ya yi zina da wanki kuma kowane mutum ɗaya tabbatar da cewa ya ga al'auransa a farjin wannan mata hukuncin kisa ne a jefe su maza Allah ya ce to me yasa ba ku jefe su ba sai suka ce zahaba sultanuna saboda yanzu gwamnatinmu ya tafi babu gwamnatinmu ba mu da iko wa kahinal katla sannan kuma mu a yanzu ma muna kyamar kisa ba ma son kisan kai ah, kashe mutum baya da kyau wannan dalili ya sa muka daina aiki da littafin Allah kuma abin nan da amsa da suka ba manzon Allah shine yake tabbata har zuwa yau zaka samu ana ah, campaign akan cewa hukuncin kisa gaba ɗayansa kamar ya saba ya take hakki na ɗan adam ina mamakin kamar aljanu ke tsara hakokin dan adam din ba mutane ke tsara ba domin idan mutum zai tsara doka ma dan adam mu ba aje dokar Allah wannan ya kashe wannan sai ka kar a kashe shi kaga wannan tunani bai kamata ya zama dan adam ba kamata ya zama tunanin wata dabba ko ko aljani wanda yayi kisa kace kar a kashe shi a kyale shi wai wannan shine kiyaye haƙƙin dan adam Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan malamai na yahudawa kuma sun ba shi amsa wanda yake tabbatar da cewa hatta cikin littafin at-taura wannan ne hukuncin li'annahum idza lam yasifu zina ihtumila an yakuna al-mashhud bihi la yujibu fa'tu fa'tubira rakashuhu idan ba sun tabbatar da sun ga wane yana zina da wanki sun tabbatar da wannan a gaban hukuma ba to karshen ta ayi hukunci babu tabbas akan laifin waɗanda ake hukuntawa dai. ya juzu li shuhudi an yanzuru ila zalika min huma ta yi ka ce a'a yanzu mutum kenan idan aka kira shi zo mu je ka kalli zina halal ne ya je babu shakka halal ne mutum ne ya zo ya same ka yace ina son ka zo ka min shaida saboda ga wani na zina da wanci a ka'idar musulunci halal ne ka je kallo saboda ka ba da shaida don a hukunta wannan fasiki kaga kenan akwai hikimar halatta maka zuwa gani din ba halatta maka kallon fasikai ba don tayu wani ya dauka aito wannan ya halatta kenan mutum ya rika kallon batsa wannan bai halatta batsa shi wancan akwai dalilinsa saboda a magance fasikai eh, abin nan da kuma fasikanci a gari shi yasa aka halatta maka ka tafi ka ga wannan zina da ake yi don ka tabbatar da shaida a gaban hukuma fa in shahidu annahum ra'aw zakarahu qad gayyaba fi farjiha kafa idan aka ce duka mutum hudu kowa ya zo gaban alkali yace ya ga al'auran wani cikin farjin wance an gama wa tashbihu ta'kidu wa amma ta'yinuhum مبنية بها أو أو الزاني imra'a wa الشهادة على الامرأة ومكان الزنا فذكر القاضي أنه يشترط wasu malamai suna cewa ka'ida ne kuma ma sai ka duba ka kalli wa yake zinan ba wai ka kalli zinan kaɗai ba sai kuma an ga fuskar shi don a tabbatar shi ne aka gani yana zina don kar ka bada shaida akan wanda ba shi ya yi ba bayan haka kuma sai ma ka tabbatar da gurin da kai zinan gurin da ka ga ana zinan wa utabar zikrul makan li Allah takuna shahadatu ahadihim ala ghairi al-fi'l alladhi shahada bihi al-akhar ta yiwu mutum uku sai suka ce mun gan shi yana zina da wance a unguwa kaza wancan ko sai ce a'a ni ba wannan unguwar na gan shi yana zina ba ashe kaga ba lokaci guda bane to tunda ba lokaci guda bane gaba ɗaya ƙarar sai a kore ta wa yau tabaru zikirul makan ka'ida ne ya zama gurin da aka yi zinan an yi ittifaki a kansa wali haza sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan don haka yasa annabi ya tambayi ma'izu lokacin da ma'izu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zina yana so a yi mai hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi ikirari sau hudu innaka <clears throat> aqrarta arba'an ka tabbatar min sau hudu kai kayi zina sau hudu manzon Allah ya ya tabbatar ya kuma tabbatar lalle yayi zina lokacin da ya tabbatar yayi zina bayan an nemi shaida a maimaita wasu sau hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce marfa man da wa kai zina eh, tunda ya ce ya yi zina kuma sai a san da wa ya yi zina to sai ya faɗa eh, a nan la yutaju ila zikri hadai ba ka'ida bane sai ya faɗa ɗin, ba ka'ida bane sai ya faɗa din amma shi wanda ya kawo shaidar ya ga wani yana zina dole sai ya tabbatar ya gan shi yana zina din li'annahu la yu'tabaru zikruhu ma fil ikrar eh, walakin fi shahada idan dai wajen shaida ne ka'ida je mutum ya faɗa sannan sharaɗi na bakwai maji'u shuhudu kullum fi majalisin wahidin ya kasance shaidu hudun nan sun taho gaba su a lokaci guda idan mutum uku suka zo wa in ja'a arba'atun mutafarriqain wal hakimu jalisun fi majlisi hukmihi alƙali na zaune mutane uku suka zo bayan sun tafi sannan ɗaya ya zo to wannan shaidar banza ce ba za a yi aiki da ita ba kuma wannan ita ce masabar al'imamu Malik da masabar al'imamu Abu Hanifa Allah dauka kiyaye musu rahama ka duba sharuɗan nan da muka kirga guda bakwai game da shaidu hudu shaida hudun ga sharuɗa guda bakwai cika waɗannan sharuɗa kana ga zai yiwu yanzu abu dai mai wahalan gaske me yasa Allah ya sa ya zama yake da wahala saboda tsare hakkin jama'a Allah ya sa mu gane matsala ta biyu game da waɗannan ayoyi na suratun nisa kamar yadda muka faɗa ba shafe su aka yi gaba ɗayansu ba duk da cewa akasarin littafan tafsiri idan ka bude zaka ga ana cewa bi ma'ana kasiru min ahli ilmi aqlaqa ala hadhihi al-aya bin nafsi da yawa malamai sukan ce an goge ayar suratul nisa'i wacce muka karanta alhali ba goge ta aka yi gaba ɗayanta ba bal hiya mahsusa an yi mata kwaskwarima ne Eh, lizalika hiya mukkaba don haka tana nan ana aiki da ita abinda Allah ya faɗa fastashidu alaihinna arba'atan minkum idan kuka samu mata sun yi zina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku kafa shaidu mutum hudu a kansu a farkon musulunci kenan kaga a kafa shaidu hudu a kansu ai ana aiki da wannan tun da ana aiki da wannan gefen bai kamata a ce an goge ayan ba sai dai a ce an yi wa ayan kwaskwarima ka duba tafsirin al sa'adi uh, ya faɗi haka wajen inda yake fassara waɗannan ayoyin anna hadhihi al-aya laysat mansukha wa inna ma hiya uh, mugayyatun wa gayatuha ayatun nur illa dai kawai ita wannan aya ta suratul nisa'i Allah madaukaki bai yanke hukunci na ƙarshe a kanta ba bai yanke hukunci na ƙarshe a kanta ba yace matan da aka samu sun yi zina a tsare su a gidaje har zuwa mutuwa ko kuma zuwa lokacin da Allah zai sama musu mafita kaga ya nuna cewa ayar tana da makura lokacin da za a rage aikinta lokacin da Allah ya saukar da aya ta biyu ta suratul nisa'i zaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sai ya zama to an yi kwaskwarima ma ita waccan aya ta suratul nisa'i ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallal na 20 shafin 397 shekul islam yana cikin malaman da suke musanta cewar hadisin manzon Allah yana iya shafe hukuncin aya domin abin da muke magana a nan kamar hadisin ubada bin sami ga dai ayoyi ne guda biyu a suratul nisa Allah madaukaki ya saukar da hukunci akan mazinata a farkon zamani idan aka samu mace ta yi zina za a tsare ta a gida ba za a bari ta fita ba har zuwa mutuwanta sannan daga baya ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hadisin ubada ya nuna wanda mun ce yana cikin sahihu muslim kuma yana cikin riwaya ta ashabu sunan kulluhum da kuma al-musnad al-imam ahmad ubada bin ce ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wahayi ya sauko masa lokacin da wahayin nan ya dauke sai manzon Allah ya ce masahabbai khudu anni khudu anni ku karba min sabon hukunci ku karba min sabon hukunci qad ja'ala Allahu sabila haƙiƙa yanzu Allah ya sama waɗancan matan Allah ya sama musu wata mafita waɗancan mata da aka ce idan an tabbatar da zina a kansu a tsare su a gidaje har zuwa mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikru bil bikri jildu mi'ati wa amin wa tsayyibu bi tsayyibi jildu mi'atin wa rajmu idan mutum bai taɓa aure ba bulala ɗari ne da kuma tsare shi ya zauna a kurkuku tsawon shekara guda idan ya taba aure a masa bulala ɗari sannan a jefe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habai haka to shin anan wannan hadisi shine ya goge hukuncin wannan aya kenan na suratul nisa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ja'ala Allahu lahunna sabila shekul islam ibn taymiya yana cikin malamai da suke ganin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baya goge ayar alqur'ani Allah ya sa mun gani ka zo majmu'u fatawa mujallal na 20 shafin 397 yana cewa fa falam yasbut anna shay'an min alqur'ani nusikha bi sunnatin bila qur'ani kai ba ma wannan hukuncin ba shekul islam ya ce tsawon tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata dokan da ta zo cikin alqur'ani wanda hadisin manzon Allah shi ya yi kwaskwari ma wannan doka ba wata aya ta alkur'ani ba saboda ka duk inda ka ga wata aya Allah matsakaki ya goge aikinta a cikin alkur'ani to za ka samu wata aya ce Allah subhanahu wata'ala ya saukar ya goge wancan aikin wato hukuncin da yake cikin waccan aya babu wata shari'a daga cikin shari'o'in islam wanda aka samu sunnar annabi ce ta goge ayar alkur'ani wa kad zakaru min zalika qawlihi <clears throat> kamar misali waɗanda suke cewa hadisi yakan goge aya suna ba da misali da wannan kissa da muka karanta game da waɗannan ayoyi na suratul nisa'i cewa a farkon musulunci idan mace ta yi zina za a tsare ta a gida har zuwa mutuwarta amma daga baya hadisin ubada bin samil ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai kad ja'ala Allahu lahunna sabilan al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin والسيب بالسيب جلد مئة والرجم kenan wannan hujja ce da take nuna cewa hadisi ko kuwa sunna tana goge hukuncin ayar alqur'ani wa hadhihi alhujjatu da'ifa shaykh islam ibn taymiya yace wannan hujjar ba ta da karfi liwajhaini saboda dalilai guda biyu na ɗaya an hada laysa min an-nafs mutanazai fi idan ana magana ne akan hukuncin mazinata a zamanin farko mace idan an tabbatar ta yi zina za a tsare ta a gida har zuwa mutuwanta ai ba hadisi ne kadai ya goge wannan hukuncin ba fa inna Allah maddal hukuma ila gayatin wa nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana tilkal gaya ko hadisin da manzon Allah aka ji ya gaya masahabbai yanzu Allah ya sama ma matan nan wata mafita ai wannan maganar da ya masa habbai ba wa ita ce ta shafe wancan hukuncin ba akwai aya ne wacce ta zo cikin alkur'ani a wancan zamani da wannan ayan Allah ya goge hukuncin wannan aya na suratul nisa waccan ayan ita ce wa shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakadan min Allah wallahu azizun hakim wannan ayan da can akwai ta a cikin alkur'ani akwai wata aya a cikin alkur'ani mai kamar haka idan aka samu tsoho da tsohuwa sun yi zina farjumuhuma albatta na kala min Allah wallahu azizun hakim da wannan aya ce mai zaman kanta wa qad sabata eh, rajmu bi sunnati mutawatira wa jima'u sahaba shekul islam yace wannan ayan da ta sauko ita ce ta canza hukuncin wannan aya ta suratul nisa'i ba wancan hadisin na ubada bin samit ba wa hada yahsulu jawab amma i? min nafsi qawlihi wallati يأتينا الفاحشة من نسائكم فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده شيخ الإسلام يأتي بحديث من ظن الله بني يكسكري ما مونن آية wata aya ce ta yi kwaskwarima ma wannan aya thumma nusikha lafzuhu sannan ita waccan ayan kuma daga baya aka shafe ta ita kanta kaga kenan ayar da ta rage hukuncin wannan aya ita kuma daga baya an shafe ta babu ita a cikin alqur'ani wa baqiya hukmuhu manqulan bitawatur amma ya zama hukuncin yana nan har yanzu tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani in Islam akan cewa manan nansakh min ayatin aw nunsiha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وسورة البقرة آية 106 inna نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد sunna. Malamai da yawa suna cewa hadisin annabi baya goge hukuncin aya sai dai a samu aya ta goge hukuncin wata aya dalili saboda aya ta ɗari da shida da take suratul bakara Allah maɗaukake ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha inda duka ji an ce an shafe hukuncin wata aya ko an sa an manta wata aya daga cikin ayoyin Allah to zaka samu Allah ya kawo wata ayan daidai da wannan ko kuma ayan da tafi wannan alkhairi alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka san cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komi ba wa yarawna min tamami hurmatil qur'an shaykhul islam yace don haka malamai suna gani yana daga hurumi na alkur'ani alamar daraja ta alƙur'ani an Allah lam yansakhu illa bi qur'ani alamar darajar alkur'ani shine Allah baya kwaskwari ma alkur'ani sai da wani gefen alƙur'ani amma Allah baya kwaskwari ma alkur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ah, malamai da yawa suna da wannan fahimta kuma cikin su har da Sheikhul Islam duk da cewa akwai kamar misali al-imam al-bahuti yana da littafai da yawa kamar kashaful qina qina kashaful qina an matn al da kuma kashfu shubuhati da sauransu in ka duba kitabul hudud babu haddiz zina mujallal na shida shafi na wannan malamin yace wa nasful qur'ani bi sunna jaizun don an ce an samu sunnar annabi da ta goge hukuncin alqur'ani wannan bai saba mu hankali ba Eh, kenan akwai malaman da suke ganin sunna tana iya goge aya yace li annal kulla min indillahi saboda ai da sunnan da ayar alqur'ani duka daga wajen Allah ne tunda Allah madaukaki yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka don an ce sunnar manzon Allah ta goge ayar alqur'ani wannan ba laifi bane wa in ikhtalafa tariquhu wa man mana'a zalika falaysa lahu hadha nasan inma huwa tafsirun wa tabyinun lahu walakin an yuqal nasxuhu hasala bil qur'an amma eh, dai game da wannan aya da muke karantawa ta suratul nisa ba a cewa hadisin annabi shi ya shafe aiki da wannan aya. sai dai a ce wata aya ce ta alqur'ani ta shafe aiki da wannan aya ta suratul nisa fa innal jidda fi kitabillah war rajmu kana fihi fa nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu eh, jifa yana cikin littafin Allah shi ma bulala yana cikin littafin Allah saboda haka dukkan su wato sun tabbata ne a cikin ayar alqur'ani ba wai sun zo ne ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan matsala ta hudu raf'ul hukmi wa baqa'it tilawa muna cewa ayoyin nan na suratul nisa'i Allah ya goge aikin su to kuma ga ayoyin suna nan a cikin alqur'ani har yanzu wallahi yatina fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما gashi duk mai karanta alkur'ani yana karanta su amma kuma an ce an shafe aikin su koko an yi kwaskwari ma hukuncin da yake cikin su to ne hikimar haka me yasa ba a goge ayar ba gaba ɗayanta ma a daina ganin ta a cire ta daga qur'ani Allah yakan yi haka akwai amsar da malamai suka bayar kamar misali al-imam eh, zarakshi a littafin al-burhan fi ulum al-qur'an zarkashi a mujallal nabi shafi na tara. yana cewa idan aka yi tambaya mal hikmatu fi raf'il hukmi wa baqa'i tilawa me yasa za a cire hukuncin aya sai a barbakin a bar ainihin rubutun ayan a cikin alkur'ani ya ce akwai amsa ta fuskoki guda biyu ahaduhuma na ɗaya annan qur'ana kama yutla li liyo al hukumomin shi alkur'ani maganar Allah ne Allah ya saukar a rika karanta shi a san hukunci idan an karanta a san hukunci wal amalu bihi kuma yi aiki da wannan hukuncin fa yutla li kaunihi kalam kaga kenan in ka ɗauki alkur'ani duk sa'ilin da ka karanta kana samun lada karanta alkur'ani lada ne kowane harafi guda kana samun lada to waɗannan ayoyi da aka ce an goge hukuncinsu amma kuma an bar su har su idan ka karanta su kana samun lada duk da cewa ba a aiki da a hukuncin da yake cikinsu faturi kacin tilawa li hadhihi hikima saboda haka yasa Allah madaukake ya kyale ayoyin ba a goge su ba ba a cire su daga alkur'ani ba illa dai hukuncin nasu ne kawai aka rage sannan fuska ta biyu annan naska galiban ya li takfir yanzu mun karanta a cikin suratul nisa'i kamar misali waɗannan ayoyi ga hukuncin mazinata a zamanin da ga hukuncin mazinata hukunci na ƙarshe kaga wannan ka samu ƙarin ilimi wannan ilimin da ka samu ya daɗa nuna maka ashe musulunci ya zo da tsari musulunci addini ne wanda Allah ya tsara shi daga tsanani zuwa sauƙi, ba daga sauƙi zuwa tsanani ba da can hukuncin yana da tsanani fa ubqiyati tazkiran bin ni'ima wa raf'il mashaqqa sai Allah ya sassauta hukunci don haka yasa ba a cire ayoyin ba aka bar su a cikin alkur'ani muna karantawa duk sa'ilin da muka karanta za mu tuna cewa lallai mutanen farko Allah ya tsananta musu hukunci mu kuma yanzu Allah ya sassauta mana kaga musulunci kenan ya zamanto rahama ne ga gabayi kuma Allah madaukaki ya tsara shi da hikima kamar yanda yake cikin eh, al-Burhan fi ulumil Qur'an haka ne yake cikin littafin al-Imam Suyuti da ake cewa al-Itqan fi ulumil Qur'an النوع السابع والأربعون من ناس في ناسخه ومنسوخه مجلد نفرقه شافي نتري شدة خمسين ترى haka ma al-imam zakkani ya faɗa a littafin manahilul irfan fi ulumil qur'an waɗannan littafai guda uku akan ulumil qur'an al-burhan fi ulumil qur'an al-itqan fi ulumil qur'an da manahilul irfan fi ulumil qur'an ya mujallal nabi shafiyan 213 yace amma hikmatu baqa'i tilawa ma'a nafhil hukumi akwai ayoyin alqur'ani waɗanda an goge hukuncin cikinsu amma baƙaƙen suna nan rubutun yana nan ana karanta shi wa anna fa tusajjal tilka zahiratul eh, hakima zahira siyasa al'islam islam lin-nasi al zarkani yace dalilin da yasa zaka samu aya an goge hukuncinta amma kuma ga rubutunta yana nan wato kamar ana karantar da mu ne yanda siyasar musulunci ya kasance yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shugabancinsa yanda ya yi kiwon halin jama'a a farkon zamani hukunci na da tsanani ana ragewa ana ragewa har dai kuma a zo a sassauta shi yanda jama'a za su iya ɗauka wannan yana daɗa sa maka sha'awar addinin musulunci daɗa yarda da cewa lallai musulunci addini ne na Allah ya sauka da hikima ya sauka da kuma tausayi da dacewa da irin ɗabi'a ta ɗan adam hatta yashhadu annahu huwa dinul haqq har dai mutane su shaida cewa musulunci shine addinin gaskiya wa anna nabiyahu nabiyyu sidqi annabinsa shine annabin gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudafu ila zalika ma yaktasibunahu min as-sawabi ala hadhihi tilawa ko da shike an kira aikin eh, an hana aiki da waɗannan ayoyin amma duk sa'ilin da ka karanta su kana samun lada kaga kenan barin su a cikin alqur'ani dadin fa'ida ne gare mu mu musulmai matsala ta biyar ita ce Allah maɗaukaki ya bambanta tsakanin aya ta farko da aya ta biyu ma'ana aya ta goma sha hudu da kuma aya ta goma sha biyar Allah maɗaukaki yana cewa wallafi ya atina fahisha waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku aya ta biyu eh, ta gaba fa ta goma sha shida Allah maɗaukake ce ni ha minkum mazan da suka zo da alfasha daga cikinku wannan ya samu wata fassara guda wanda hatta marigayi Mahmud Gumi ya yarda da wannan fassara akan cewa ayar farko tana magana ne akan hukuncin maɗigo tsakanin mace da mace aya ta biyu tana magana ne akan hukuncin liwaɗi tsakanin namiji da namiji ya'ani da in ka lura allati ya atina alfahisha mata aka samu suna yin alfasha abinda Allah ya faɗa kenan wato mace da mace suna alfasha wanda shi ake cewa maɗigo ko wannan kuma aya ta goma sha shida walla zani ya liha minkum mazan da aka samu suna alfasha daga cikinku wallazani ya'tiyani al-fahisha fa'azuhum fa'azuhuma ka duba tafsirin ibnu kathir abdullah bin abbas sa'id ibn jubair wa ghayruhuma uh, qalu bi shatmi wa Barbi bin al abinda aka ce shine idan aka samu maza suna yin zina abinda fassaran sahabbai kenan da kuma tabi'ai aka samu namiji yana zina da wata mace to hukuncinsa shine za a ta kushe mai ana aibanta shi a cikin gari kamar yadda muka faɗa a farko idan ya zo wucewa a ɗauki takalma ana jifansa zamanin farko kenan wa kana hukum kazalika hatta nasakha Allah bil jildi aw rajmi amma kamar ikrima da al imam ata da al hasan al basri da abdullah bin kasir suna cewa nazala fi rajuli wal mar'a idza zanaya wa qala suddi al-imam as-suddi yana cikin tabi'ai yace nazalat fil fitiyani qabla an yatazawwaj wa qala mujahid nazalat fil rajulain idza fa'ala la yukanna wa ka'annahu yuridu al-wab ka duba tafsir ibn kathir ya kawo fassaran da malaman farko suka yi ma wannan aya shin da aka ce walla zani ya atiyani ya waɗanda aka samu suna yin alfasha daga cikin ku shin wannan yana nuna maza ne zalla ko aka samu namiji da mace wanda ya ce an samu namiji da namiji suna alfasha shine al-imam mujahid ka duba tafsir ibn kathir nazala fi rajulain idza fa'ala la yukalli ka yuridu al-wafa a tafsirin abu hayyan tafsirin al-bahr al-muhit ya kawo fahimta wanda yake ba'ihun yahmilu allati ya'tina al-fahisha ala al-musahaqati ويحمل وحمل الآية الثانية على اللوطيين وأن الحكم غير مسوق akasarin malamai a tarihin musulunci idan sun zo fassara ayoyin da guda biyu ba'a sanya 'yan maɗigo ba'a sanya 'yan lewaɗi amma akwai fahimta mai rauni wanda ana jingina shi ga al'imam mujahid al'imam mujahid ko tabi'i ne yana cikin waɗanda suka yi karatu gaban sahabbai ya yi karatu wajen abdullahi bin abbas da wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fahimtar waɗannan ayoyin suna nan suna aiki ba a shafe aikinsu ba aya ta farko tana magana ne akan mata da aka samu suna maɗigo idan mace aka samu tana maɗigo da mace a tsare su a gida har mutuwa ba za su fita ba eh, walla za ni ya ya liha minkum idan aka samu maza kuma suna liwadi hukuncin su shine fa'azauhuma a cutar da su yi a su bi ma'ana fi ahli liwa wallati fi nur da ake magana cewa waccan ayar take suratul nur fi zaniyati wa zani amma wannan aya ta suratul nisa tana magana ne akan hukunci masu liwadi a tafsirin abu hayyan yace wa khalafahu jumhurul mufassiri amma galibin malaman tafsiri ba su yarda da wannan fassara ba bi anna ma qalahu lam yaqulhu ahadun min al-mufassirin fa kana batila cewa ayoyin nan suna magana ne akan hukuncin mata masu maɗigo da hukuncin masu liwaɗi wanda akasarin malaman tafsiri ba su yarda da wannan ba saboda haka fassara ce wacce take bata inganta ba al-imam abu hayyan tafsirin al-baharul a mujallar na uku shafi ɗari da tis'in da shida ce wal jumhur ala annaha fi zunati az-zukuri wal inas galibin malaman tafsiri suna cewa ayoyin nan suna magana ne akan hukuncin mazinata a zamanin farko kuma ko da kaji an ce wallazani ya atiya ni ha minkum urida bihi zani wa zaniya wa galabal muzakkar alal muannas amma an rinjayar da maza akan mata ba wai ana nufin wallazani an samu namiji da namiji ba la wallahi an samu mace da mace ba haka ake nufi ba wallazani an rinjayar da almuzakkar ne alal mu'annas eh, don haka yasa aka ce walla zari ka duba tafsirin albahar bahr muhit wa hadha la shakka fi babu shakka wannan ita ce eh, fassara na gaskiya kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 28 shafi 335 domin idan ka ɗauka akan hukuncin aya ta farko shine tana magana akan masu maɗigo na biyu kuma akan masu liwaɗi to ba haka hukuncin liwaɗi yake ba a tarihin musulunci eh, Allah ya ce walla zani ya fiya ni hamikum fa ku cutar da su wanda irin cutarwa za a yi musu abinda ya tabbata kamar in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujalladi na 28 shafi na 335 abinda ya tabbata game da hukuncin masu liwaɗi yace wa amma liwa fa min al ulama man yaqulu hadduhu ka haddin zina an samu sabani babu shakka tsakanin malamai game da hukuncin masu liwadi a tarihin musulunci an samu sabani amma an samu ittifakin sahabbai hukuncin kisa ne akan yan liwadi babu shakka wannan sahabbai duk sun yi ittifaki kamar da shekul islam yake faɗa amma wace hanya za a kashe su wani ya ce ka haddis zina yadda ake wa mazinaci an ce a jefe mazinaci to haka ake wa shi ma mai liwadi wa qad qila duna zalika wa sahihu alladhi ittafaqat alayhi sahaba amma abinda dai sahabbai sun yi ittifaqi a kansa shine an yuqtal al-ithnan hukuncin kisa ne akan mai liwaɗi al-a'la wal asfal da wanda ake liwadin da shi gaba ɗaya hukuncin kisa ne sawa'un kana muhsanain aw ghayra muhsanain shin duka sun taba aure ko ba su taba aure ba dalilin hadisin Abdullah bin Abbas wanda ashabu sunan suka ruwaito an sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu fa'ila wal maf'ula bihi idan kuka samu mutane guda biyu suna liwadi manzon Allah ya ce ku kashe wanda ke liwadin da wanda ake liwadi da shi karshen hadisin akwai inda yake cewa wal bahimatu in an samu mutum yana tarawa da dabba wal waqi'u alal bahima wa man waqa'a ala zati mahrami da wanda aka samu ya tara da ‘yar uwarsa ta jini kamar wanda ya tara da ‘yarsa ko uwarsa ko kuma yarsa ko ƙanwarsa Allah shi kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane gaba ɗaya hukuncin kisa ne a kansu ah, hadisin abdullahi bin abbas ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito shekul islam ya ce kaga kenan an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin masu liwaɗi fil fikri yujadu ala lutiya an akwai hadisin abdullah bin abbas game da mutum da aka samu yana liwadi amma bai taba aure ba yace yurjam hukuncinsa shi ma kisa ne haka nan sayyiduna ali an samu irin wannan bayani daga gunsa walam taktalifu sahaba fi qatlihi ba a samu sabani ba tsakanin sahabbai game da cewa babu shakka jinin dan liwadi ya halatta babu saɓani akan cewa hukuncin mai liwaɗi kisa ne walakin tanawwa'u fihi amma wani irin nau'in kisa za a yi musu sayyidina abubakar amara bi tahrihi shi umarni yayi a kona dan liwaɗi da rai har ya mutu a zamanin sa kenan wa an gairi bi katluhu a zamanin sayyidina abubakar babbaka dan liwaɗi ake wa an gairi bi katluhu wa an him wani kuma yana ganin a kashe dan liwaɗin shine mafi dacewa wasu kuma suna ba da shawaran annahu yulqa alaihi jidarun hatta ya mutu tahta alhajmi wato za a sami wani kago kamar kufayi inda gini abin da gida ya mutu a sa shi a gindin wani kago a ringa eh, tura kago har sai ya binne shi yana faduwa kansa har da ya mutu wakila yusabani fi antani mawdi'in hatta ya mutu wasu kuma suna cewa a'a za a tsare su ne a wani guri mai karni har dai su mutu wannan ya zama to shi da hukuncin su wani kuma yana cewa za a yurfa ala a'la jidari fil qarya a nemi ginin da yafi tsawo a garin wa yurma min sai a jeho shi daga saman wannan gini wa yushba'u bil hijara bayan an jeho shi kuma a biyo shi da duwatsu daga saman wannan ginin kama fa'ala Allah bi qaumin lut wannan shine hukuncin abinda Allah ya yi wa mutanen annabi lut wannan ita ce riwayar Abdullah bin Abbas war riwayatul ukhra wata riwaya tashi kuma yana cewa yurjam hukuncin mai liwadi shine hukuncin rajamu kamar yadda ake wa mazinata wa ala hadha aktharu salaf to wannan hukuncin rajamu shine wanda akasarin malaman sunna salafu salih suka riko da shi قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين don haka hukuncin da galibin malaman sunna suka ɗauka shine babu bambanci tsakanin ɗan liwaɗi da kuma mazinaci hukuncin da ake wa mazinata shi ake wa masu liwaɗi kuma babu bambanci tsakanin masu yanci da bayi na kana ahaduhuma mamlukan wal akhar hurran idza kana baligaini abinda kawai ake la'akari da shi shine dukkan su baligai ne fa in kana ahaduhuma ghayra baligin uqiba bima dunal qatl aka samu ɗaya baligi ne ɗayan bai balaga ba to wanda bai balagan ba ba za a kashe shi ba la yurjamu illa balig shaykhul islam yake ba a jefe mai liwa'i sai wanda ya zamanto baligi kamar yadda ya faɗa haka nan in ka duba littafin sa da ake kira as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya shafi na 138 haka zaka gani wato kenan akwai mutanen da koda an same su suna liwa'i ba a kashe su su waye. akwai sura kamar guda biyu na ɗaya man ukriha alal liwa wanda aka tabbatar tilasta shi aka yi aka yi liwaɗi da shi wannan ba a hukunta kisa kan shi bi darbin aw tahdidin bil qatl tilasta shi aka yi ta barazana gare shi ko za a kashe shi ko za a wahal da shi da sauransu fa innahu la hadda alaihi ba a yin hukuncin kisa ga wannan kamar yadda mansur bin yunus al-bahuti yake faɗa a sharh muntahal iradat mujallal na uku shafi ɗari uku da arba'in da takwas wala hadda in uku ukriha mulawwatun bihi alal liwat بإلجاء بأن غلبه الواقع على نفسه يزما تيل التاش أكي أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب wannan ba a hukunta kisa a kan shi sannan na biyu idza kana al-maqulu bihi sabiran lam yablugh ya kasance an samu yaro karami an yi liwadi da shi fa innahu la yuhaddu wannan yaro karamin ba a masa hukuncin kisa babu hukuncin kisa a kansa lakin yu'addab wa yu'azzar bima yarda'uhu an iktirafi hadhihi al-jarima wato liwadi yana da sharri matukar mutum ba tilasta shi aka yi aka liwadi da shi ba to ko da ya ce maka ba da san shi aka yi liwaɗin da shi ba karka yadda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci yana cewa uqtulul fa'ila wal maf'ula bi da wanda yayi liwadi da wanda aka yi liwadin da shi duk aka shi sai dai kawai in an tabbatar ba da san shi aka yi ba kamar ba da san shi aka yi liwadi da shi ba tilasta shi aka yi kamar yadda bayani ya gabata min kalamin shaykhul islam ibnu taymiyyah wanda ibn kudama a littafin almuguni ya kawo bayani akan cewa la khilafa bainal ulama fi hafi zalika ba ma magana shekul islam kadai ba wato a tarihi babu wani malami da fahimta ta saba akan cewa yaro karami da aka samu ana liwadi da shi ba a masa haddi la yuqamu alal majnun wal sabi alladhi lam yablu kaga mutane biyu kenan na farko wanda aka tilasta shi babu laifi a kansa na biyu yaro karami da bai kai balaga ba shi ma babu haddi a kansa amma idan yana da wayo aka fahimci da son shi aka yi liwaɗin da shi ana iya hukunta shi hukunci na horo wanda dama horo baya wuce bulala da suke zuwa goma ko kuma abin da ya zama to zai iya razana shi kar ya kai ga ci gaba da aikata wannan abin ba za mu amsa tambayoyi ba a yau saboda mai da mun kawo ƙarshen lokaci a yi hakuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت